Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau yau Alhamis 23 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji yanda wasu 'yan kasuwa masu sai da kayan masarufi suke kokawa akan rashin kuɗi a hannun mutane. Muna kuma ɗauke da shirin da kasa wanda Suleiman mun Barma zai gabatar mana. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai kawo muku. muna kuma ɗauke da darussan azumin watan ramadana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce china na ta lura da yadda amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamaye ukraine da rasha ta yi to amma zuwa yanzu china ba ta kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma rasha makamai ba yayin da yake magana a daidai lokacin da shugaban china shi jinping ke kai ziyara rasha bilinkin ya gaya ma majalisar dattawan amurka cewa da a ce an bar rasha ta kai hari kan makwabciyarta ba tare da kalubalantar ta ba da hakan ya buɗe wani wagegen kofa ga sauran masu niyyar takalasi kuma da hakan ya kai ga rikici a faɗin duniya muradin da ake karewa a ukraine ya zarce ukraine din ma ina ganin yana da matukar tasiri a asiya ga misali a cewar blinken yana mai jaddada cewa da japan da koriya ta kudu sun kasance mashahuran magoya bayan ukraine a wannan rigimar jiya laraba hukumomi a ukraine sun ce wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai a birane biyu hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin hare-haren ya rutsa da wata makaranta a zirsici wani gari da ke bakin kogi a tazarar kilomita 60 kudu da cube babban birnin ukraine ya hallaka mutane shida ya kuma raunata 18 inda kuma wasu mutane uku suka ɓace harin ya lalata wasu gine-gine biyu na kwana da kuma karatun ɗalibai sannan hukumomin ukraine sun ce an hallaka wani mutum aka kuma raunata wasu 33 a wasu tagwayen hare-haren makamai masu linzami kan wasu dogayen gine-gine da iyalai ke ciki a zorofizia shugaban ukraine volodymyr zelensky ya aike da wani saƙon twitter jiya laraba cewa hare-haren da rasha ta kai da dare sun hada da abin da ya kira jirage marasa matuƙa ƙirar iran masu yawan kisa su ashirin da makamai masu linzami da kuma jerin barin wuta hukumomi a amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar amurka da canada ana zuba su a jiragen sama zuwa texas a matsayin wani mataki na kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar amurka bisa ga bayanan hukumomi da kuma kundin bayanan jigilar fasinjoji da ma wani ganau da ya tabbatar da hakan ga kafan labarai ta reuters hukumar kula da kan iyakar amurka ta yi jigilar bakin haure wajen 100 a wannan watan ta wasu jiragen sama biyu na chata daga Bellisburg, New York daura da kan iyakar canada zuwa biranen halligan da el peso na jihar texas jigilar wadda ake yi daga kan iyakar arewa zuwa kudu wani sabon abu ne wanda ya samo asali daga karuwar kwararar bakin haure daga canada zuwa amurka abinda jami'ai na yanzu da na da suka gaya ma reuters kenan An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan masu hasashe a Najeriya sun yi hasashen cewa kayan masarufi a wannan shekara zai zama wani abu daban saboda karancin kuɗi a hannun 'yan ƙasar. Hakan ya samu nasaba ne da sauyin launin kuɗi wanda aka yi a ƙasar wanda har yanzu hada-hadar kuɗi take wato ta kasa yin daidai a ƙasar. Ga rahoton Hawa Umar akan haka. Wannan dai ya zama wani kalubale ne musamman idan aka yi la'akari da cewa mafi yawan masu kayayyakin da aka fi bukata a cikin watan Ramadana ba sa amali da na'urar zamani ta hada-hadar kuɗi. Na ziyarci babbar kasuwar wuse da ke babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake. Sunana Ibrahim, kayan abinci na kasa shinkafa ne, su wake, fulawa, madara, suga duka muna saida. Farashin kayayyakin abinci gaskiya yana hauhawa, ya ma hau za a ce ba ma ya wannan ba. Dan gaskiya yanzu wancan satin mun saida shinkafan tuwo 34 hudu amma yanzu gaskiya ta hau ya kai ma talatin yanzu shinkafa tu ta dafa amma gaskiya abubuwan duk kai komi da ya canza gaskiya ba kaman da ba siga ma ta kara kuɗi dan buhunta ma yanzu dubu talatin da fulawa ma talatin da na suleiman adamu na kasa dankalin zaƙi da arish da albasa. muna gab da shiga watan azumin ramadana yayi farashin kaya. farashi yana nan gaskiya a yanzu dai bai daga ba bangare na kenan ina siyar da dankalin turawa dubu uku dankalin zaki shine ma ma ya dan gwada dagawa da dubu ɗaya muke siyar da shi ɗari takwas amma yanzu dubu ɗaya da ɗari ɗaya muke siyar da shi albasa kuma ita ƙasa ma ta dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu muke siyar da ita. akan buƙaci kayan marmari a lokacin azumi wanda hakan ya sa na tuntuɓi zaharaddin nuhu don jin ta bakinsa. sunana zaharaddin nuhu suna sai da kayan furin ne gaba ɗayan shi ba abin da ma na siyawa su apple ne su kankana su abarba su avocado piya, su lemon su tanjalo su coconut agwa walima da sauransu ne gaskiya daga yau da na yi miki wannan magana din zuwa baya ba abin da ya canza fi sabilin lashi kuma in Allah ya so da abun da ni nake so ne kare canza farahin sayan ne yake da haka yanzu muke sayan shi mangwaro ne ana sayar shi ɗari uku ɗari hudu manya uku dubu ɗaya har ɗari biyar ma fanafo ne ga ta nan yanayi ne hatta ta 15 akwai ta dubu biyu ta 800 ta 1000 kamar kwandon lemu dubu ɗaya ne ana sayar shi apple tufa haka na ke sayar shi uku ɗari biyar biyu ɗari biyar kama irin su grapes su ma dai dubu biyun ne ba wani abu suka yi ba wasu 'yan kasuwa na bayyana tsarin na hada-hadar kasuwanci ba tare da musayar kuɗi ba a matsayin wani babban ci gaba yayin da wasu ke ganin hakan na kawo tarnaki wa tsarin kasuwanci ni ne haruna idris lemuna na kasa kayan vegetable musamman ma yanzu akwai karancin takaddun naira a najeriya wace hanya ake bi don biyan kuɗin abin da aka ani kasuwar ma ta bi min daɗi hakan wallahi damuwa na in na samu ɗan kaji da bai wuce transport ka sa mai a mota ka je inda za ka yi ba kin ga iso isoki haka an rage yawan barayi amma ka ɗauka kuɗi dumu-dumu ka fita ana kallon ka tip zai iya bin ka ya same ka sunana abdulwahab na kasa kunun tsamiya da garin dan wake da kayan shayi da arabian tea da yaji gaskiya ciniki alhamdulillah mun gode ma Allah amma gaskiya ba kamar lokacin da nerori suke hannu ba a yanzu gaskiya mu yan kasuwa muna buƙatar agaji ya kasance akwai kuɗaɗe a hannu sabila dole ne shine in babu kuɗi a hannu gaskiya akwai mutanen da suke son su saya kayan ka so amma yawancin sabila da babu kashi a hannun su babu ta nerori shine da haga ba sa sayan kaya magana mafi rinjaye dai shine yan kasuwar da ke karkara na kokawa kan wannan tsari. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Toma da gaida Hawa Umar da wannan rahoto Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. To baba yawan mutanen Bejin babban birnin kasar China ya yi matukar raguwa a karon farko cikin shekaru ashirin bisa ga kundin bayanan hukuma wanda hakan ya yi kama da abin da ke faruwa a kasar na raguwar jama'a wanda hakan ke janyo fargaba kan yadda abin zai shafi tattalin arzikin kasar bisa ga bayanan hukuma waɗanda gwamnati ta fitar ranar talata. yawan mutanen beijing ya ragu da dubu arba'in da uku inda ya zama miliyan ashirin da hudu zuwa ƙarshen shekara ta 2022 abinda ya fi fitowa a fili shine yawan mutanen da ke mutuwa a birnin ya fi hayayyafa da ake yi yawan mutanen da ke mutuwa a beijing ɗaya daga cikin birane mafiya yawan mutane ya kai mace-mace biyar da digo bakwai cikin mutane dubu ɗaya yayin da kuma yawan hayayyafa da ake yi ya ragu zuwa biyar da digo shida cikin mutane dubu ɗaya bisa ga wani rahoto da hukumar birnin beijing ta fitar a ƙarshe jiya laraba 'yan gudun hijirar rohingya sun ce suna shakkar sahihancin tayin da gwamnatin myanmar ta yi na dawowa da su zuwa garuruwansu bayan da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin ƙasar ya ce gwamnati za ta fara marabtar waɗannan tsirarin da aka kuntata masu a wata mai zuwa wata tawagar jami'ai goma sha bakwai daga gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta wato myanmar ta isa bangladesh wannan makon don tattaunawa da waɗanda za su koma ɗin sama da shekara biyar bayan mummunar fatattakar 'yan rohingya da sojoji suka yi ta yi sanadin tserewar ɗimbinsu daga gidajensu wannan ziyarar wadda china ta shiga tsakani aka yi tare da taimako majalisar ɗinkin duniya ta ƙarfafa batun fara aiwatar da yarjejeniyar maido da 'yan gudun hijirar tsakanin ƙasashen biyu wadda aka kasa aiwatarwa na tsawon shekaru kan dalilan da suka hada da fargabar cewa 'yan gudun hijirar na iya fadawa cikin haɗari idan suka koma ƙasar. A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. yau me. together. su gasar ba shi don ramadana wasu fanke suke ko awara ba ta don ramadana da bino har ruwa na bude baki wasu karaba ramadana To a gaida mansar Sani da wannan waƙin da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani shirin musamman na haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Oxfam. Wannan yunkuri wani ɓangare ne na fafutukar ganin mutanen da ke da tawaya sun mori 'yancin da ke kunshe cikin yarjejeniyoyin da ƙasashe suka cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga abin da shugaban wannan project ke cewa a yayin bikin ƙaddamar da ayyukansa a makarantar kurame ta birnin yamai eh, sunana mutayar na samu ni ne shafa da proje e, shugaban wannan tsari da an kai wanda ake ce ma accès des jeunes poli cafe au service da ma kenan taimaka ma waɗanda suke da nakasa guda biyu zuwa sama abin da ya tara mu a wannan wuri shine bayar da horo shi wannan ba da horon bayan mun yi na tawa na kwana biyar yanzu ga mu mun zo nan yame za mu yi wannan horo akan abin da ya shahi doka roje na da oxfam cikin tsarinta na voice ta taimaka ma wannan proje zai yi wata goma sha biyu cikin wannan shekara daya za mu yi ba da horo za mu taimaka musu saboda Eh, su waɗannan masu nakasa biyu guda biyu zuwa sama saboda akwai waɗansu suna gani akwai waɗansu ba su gani kuma suna da matsala ta ƙawahu da hannuwa wasu kuma ba sa ji suna da matsala ta gani ba sa gani da kyawu za mu taimaka musu saboda su samu a san da su kuma su iya neman hakkinsu da kansu da kansu nan zuwa gaba in allah yarda za ku ganin su da kansu za su ba ku labarin abin da muka koya musu kuma za su nemi hakkin nasu wajen eh, magabata wani kaga ya halitta ta yi a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi Batun ilimin naƙasassu da samar da ayyukan yi shine makasudin bullo da wannan shiri da ɗaya gefe ke hangen faɗakar da iyaye mahimmancin baiwa yara na kasassu kulawa ta musamman. Iyaye su ma a gida su san da cewa su ma wa'annan 'yan adam ne ya kamata a kula da su kulawa ta musamman. Za mu yi wannan horo akan abin da ya shahi doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya. wadda ke kula da mutane masu nakasa wato convention relative au droit des personnes handicapées a turance da dokoki kuma nan na na gida abinda suka tanada akan cewa nakasa ba kasawa ba asali ma nakasa baiwa ce daga allah mu sanar da su cewa su ma 'yan adam ne saboda akwai dokoki waɗanda suke kula da su eh, bayan haka nan kuma akwai kuma a kwamfanima a domicil in kuka yi lissahi kowane yaro yana tare da eh, farankin shi wato mahaifin shi ko kuma mai kula da shi saboda haka za mu ba su horo su san cewa su eh, bai kamata su waɗannan mutane masu nakasa a kyale su ba kuma ya kamata kuma a neman musu hakkinsu a wajen gwamnati eh, da cewa a kai su makaranta a bari su yi karatu kuma a koya musu aikin hannu. A nasa bangare daraktan makarantar makafi Ekol Soli Abdurrahman wato Malam Musa Nasir ya bukaci haɗin kan al'umma domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri da za a aiwatar a tsawon watanni sha biyu. De la même façon que cette atelier s'est tenu à Tawa, eh, nous espérons que ici aussi les jeunes de Niamey ya ce ina fata kamar yadda aka yi a tawa matasa na nan yankin ya mai za su nutsu domin ɗaukan darussan da za a karantar da su a yayin wannan horo game da abubuwan da ke kunshe cikin kundin haƙoƙin na ƙasasu sur la convention et la guidance parentale sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugaban projet accès des jeunes polyhandicapés au service d'accompagnement mutari dubu na samu da daraktan makarantar makafi ta sodi abdurrahman birnin yamai ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. madalla gaida Suleiman Muni Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Abbas da sharhin jaridun Ghana. babban jam'iyyar adawa ndc ta yi shiru game da ra'ayin aka agm gnpc na janyewa daga harakan dala biliyan 1.65 abinda ya ba kowa mamaki jaridar da hera ta ruwaito wannan jaridar ta ce tarin mutane sun yi mamakin yadda marasa rinjaye a majalisar dokoki jam'iyyar ndc sun kai shiru game da ra'ayin agm wacce kamfanin ce ta aka energy da ke da matsuguni a ainihin norway na janyewa daga harakar dala biliyan 1.65 da ghana national petroleum company gnpc jam'iyyar ndc dai an nuna cewar tana da kwararrun ma'aikata da sun kai aiki a lokuta daban-daban a ainihin ma'aikatar makamashi kuma ta fahimci abin da ke kai yana kawowa game da harkar din na wannan ma'aikata to amma masu lura wani abin da ke kai na kawowa sun yi mamakin abin da ya sa marasa rinjayen din sun kai shiru musamman dangane da kwamitin ma'adinai da makamashi sai kuma jaridar chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin akufu ado ya umurci ma'aikatar 'yan sanda da su bincike zargin da ake wa ma'aikata jubilee house wata gidan sarauta na hannu da suke da shi a harkokin haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da anan nan ƙasar ake cewa galamsi jaridar ta ce shugaban ƙasa na nadu dankwa kufa ado ya bayar da umarni ga ma'aikatar 'yan sanda da su soma bincike game da ikirarin da tsohon ministan na mahalli kimiyya da fasaha professor kwabbe na firimfan buwatin ya yi game da zargin da yake cewa wasu manyan jami'ai a jubilee house na da hannu a ainihin harkar haƙan madinan ta barauniyar hanya sai kuma jaridar ganiyar times da ta ruwaito wannan labarin an kaddama da wurin hada mota samfalin vw atama na kuɗi dala miliyan takwasa jaridar ta ce ministan da ke kula da ma'aikatar tireda da masana'antu mr samuel po a ranar laraba ya kaddama da wurin haɗa motar nan samfalin vw na dala miliyan takwas a atama wannan wurin hada mota na kasar jamus da ke hada mota samfalin bw na yankin na ne na frizon da ke atama da yake magana wurin kaddamarwar mai kura da ma'aikatar na tirida ya bayyana cewar wannan wurin hada mota zai samar da daman wurin aikin yi da tarin 'yan ghana idan muka leka online gh headlines wato ghana headlines ke nan. za ka ga wannan labarin abin da kake son sani game da Dr. Anthony Osei Akutu. Wannan jaridar ta nuna cewar jam'iyyar New Patriotic Party ta yi hasarar wani kusa na jam'iyyar Dr. Anthony Akutu Osei wadda tsohon mamban majalisar dokoki ne na old tafo constituency a jihar ashanti ya mutu yana da shekaru 64 ya mutu ne a ranar litinin 20 ga watan marisin shekara ta 23 bayan ya da lokaci yana ciwo da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla a gaida Redwan Abbas. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku darussan azumin watan Ramadana. أعوذ billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala karim wa ba'd. abinda mai azumi ya kamata a ce yayi yi Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kuma mine Allah ya rubuta ma'ana ya wajabta wannan azumi na ramadana a kanku kamar yadda ya wajabta shi ya rubuta shi a bisa jama'u ko al'ummu wanda suka gabata ba don komai ba don ku zama masu takawa to sirrin azumi shine takawa to a takawa kuma a ta'arifin ta abinda malamai suka ce imtisalil awamiri waji tunabin nawahi wato duka umarni wanda allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarta bayansa mumine su aikata aika irin na ibada da sauran ayyuka na mu'amala na umarni to wannan gabatar da su da aiwatar da su da komai wannan yana daga cikin bangare ɗaya na takawa sannan ijtinabin nawahi shine abubuwa wanda Allah ya hana dukkan wanda ke da imani aikata su wanda yake haramun ne da wanda suke makaroni da duk makamantan abin da aka yi hani to a takaicen hannun wannan to wannan yana daga cikin an haɗa wancan da wannan shine takawa don haka ma'ana azumi wato mutum ya bar abin da Allah ya hana shi kuma ya ci gaba da aikata abin da Allah ya umarci shi to shi yasa mai azumi aka sifanta masu wani yanayi wanda zai dauki alkawari zai yi rike amana zai yi juriya zai yi hakuri da manyan abubuwa halaye waɗanda za a siffanta da su wanda in an da su to waɗannan ayyuka za su dinga hawa za su dinga karuwa za su dinga ainihin duk wanda ya duba ma'ana azumin kuma ji tsoron Allah to babu shakka za a gan shi da sifa mai kyau an san yana azumi a kenan azumi shine kamewa daga barin dukkan abubuwa waɗanda suke na ba daidai ba da kuma tsayawa a aikata ayyuka wanda suke na alkhairi wato shine kamar yawan karatun ƙurani kamar ainihin yin sallah da yin addu'o'i da makarantar manya-manyan ibadu da ake ta yin su wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To a takaicen sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce China na ta lura da yadda Amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi. To amma zuwa yanzu China ba ta kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma Rasha makamai ba. yayin da yake magana a daidai lokacin da shugaban china shi jinping ke kai ziyara rasha bilinkin ya gaya ma majalisar dattawan amurka cewa da a ce an bar rasha ta kai hari kan makwabciyarta ba tare da an kalubalance ta ba da hakan ya buɗe wagegen kofa ga sauran masu niyyar takala su yi kuma da hakan ya kai ga rikici sosai a faɗin duniya. jiya laraba hukumomi a ukraine sun ce wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai a birane biyu hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin hare-haren ya ritsa da wata makaranta a ristichik wani gari da ke bakin kogi a tazarar kilomita 60 kudu da kif babban birnin ukraine ya halaka mutane shida ya kuma raunata 18 inda kuma wasu mutane uku suka bace harin ya lalata wasu gine-gine biyu na kwana da kuma karatun ɗalibai hukumomi a amurka sun shiga jigilar bakin haure da aka kama a kan iyakar amurka da canada ana zuba su a jiragen sama zuwa texas a matsayin wani mataki wanda aka yi don kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar amurka bisa ga bayanan hukumomi da kuma kundin bayanan jigilar fasinjoji da kuma wani ganau da ya shaida hakan ga kafan labarai ta reuters To ban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asiriya za a ji wasu abokan aikinmu da kyau da sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da shi kuma shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Carl. Baba ya ko makirri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. Wassalam.